Alhaji sa Abubakar ta fawa balewa dattijan nan da hotonsa ke jikin takardar naira biyar shi ne shugaban gwamnatin Najeriya na farko bayan samun 'yancin kai. A hannunsa, gwamnatin Birtaniya ta damƙa mulkin Najeriya ranar 1 ga Oktoban 1960. Ya yi firaministan ‘yantacciyar Najeriya tsawon shekaru shida, inda ya dasa harsashin ci gaban ƙasa da bunƙasar tattalin arziki. sai dai ya sha fama da rikice-rikicen siyasa da na kabilanci waɗanda daga ƙarshe suka jawo sojoji suka kashe shi a wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba. An dai haifi sa Abubakar ne a ƙauyen Tafa a Balewa da ke jihar Bauchi a yanzu cikin watan Disamban 1912 wato shekaru biyu kenan kafin tura mulkin mallakar Birtaniya su haɗe Najeriya ta Arewa da Najeriya ta Kudu su zama ƙasa guda. mahaifinsa yakubu dan zala ɗan kabilar gerawa shine garkuwan shamakin ajiyan bauchi attahiru wato dai bawan hakimin tafawa balewa ne a masarautar bauchi da ke arewacin najeriya amma da yake abubakar shine sunan kakan ajiyan bauchi attahiru ya riki wannan yaron kamar ɗansa na cikinsa don haka lokacin da abubakar ya cika shekaru tara sai ajiya ya saka shi a makarantar elementary ta garin tafawa balewa a shekarar 1922 amma bayan shekaru uku sai aka rufe wannan makaranta duk da haka abubakar na cikin ɗaliban da aka mayar da su makarantar firamaren lardin bauchi da ke yalwa sai dai bayanai sun nuna abubakar baya cikin yara masu hazaƙa a makarantar ko da yake dai ya yi fice a darasin arzimiti babu inda tauraruwansa ke haskawa kamar filin wasanni kuma tun a wannan lokacin halayyarsa ta kawaici da rashin shiga jama'a ta fara bayyana. A haka, ya kammala firamare har ya samu tafiya kwalejin horar da malamai da ke Katsina a shekarar 1928. Wannan kwaleji ita ce makaranta mafi girma a arewacin Najeriya a wannan lokaci, kuma ita ta zama ƙisar shugabannin arewa a zamanin mulkin mallaka da ma bayan samun 'yancin kai. Abubakar Tafawa Balewa shine ɗalibi na 145 da aka ɗauka a makarantar. Abokan karatunsa sun hada da Isa Kaita, Musa Yar'adua, Muhammad Habib Dikwa da Haruna Bashiru Gwandu. Daga cikin ɗaliban da suke gaba da shi kuwa har da Ahmadu Raba wanda daga baya ya shahara da sunan Ahmadu Bello, sardaunan Sokoto. A kwalejin Katsina ne Abubakar ta fawa balewa ya koyi harshen Ingilishi, harshen da ya fice a cikinsa, har ma ake masa lakabi da Golden Voice of Africa, wato muryar zinaren Afirka. saboda yadda yake furta kalmomin turanci kamar ɗan gidan sarauniyar ingila ha kuma a kwalejin katsina ya fara rike shugabanci inda ya zama prefect na ɗakin kwanan ɗalibai da ake kira gabas house a shekarar 1933 ya kammala college da satifiket mai daraja ta uku wato maki 50 zuwa 75 cikin 100 ba dai taɓa samun ɗalibin da ya kai daraja ta farko a tarihin makarantar ba amma jefi-jefi akan samu wanda ya fita da daraja ta biyu. A wannan shekarar ne ya zama malami a makarantar Middle ta Bauchi, da yake koyar da Ingilishi, tarihi da labarin ƙasa. Ƙwarewarsa Ingilishi ta sake bayyana, ta da turawan makaranta in sun zo da baƙi sukan so su biyo da su ta bayan ajinsa. Sai baƙo ya ce ina kuka samu wannan baturen, sannan ne za a kewaya a nuna masa malam Abubakar Tafawa. a wannan shekarar ne kuma ya yi aure yana da shekaru 21 a duniya har ila yau a shekarar 1933 ne dai hukumar adabi ta arewacin najeriya ta shirya gasar rubuta ƙagagun labarai na hausa malam abubakar tafawa balewa yana cikin waɗanda suke nasara a gasar littafinsa mai suna shehu umar shine ya zo na uku ba ruwan bagaja na abubakar imam da gandoki na malam bello kagara littafin shehu umar ya nuna irin mummunan halin da bauta ke jefa al'umma ta hanyar ba da labarin wani yaro da aka sace shi aka sayar a matsayin bawa wani balarabe ya tafi da shi masar ya riƙe shi har ya zama shehun malami da yadda mahaifiyarsa ta shiga bulayin sa. malam abubakar ta balewa ya ci gaba da koyarwa tare da ƙoƙarin ƙaro karatu inda ya jarabawa samun babbar shaidar koyarwa a fannin tarihi a shekarar 1943 A faɗin Najeriya ta Arewa kuwa su hudu ne kawai suka taɓa samun wannan babbar shaida koyarwar. A shekarar ne kuma ya zama hedimasta bayan da ɗaliban middle suka yi zanga-zanga kan yadda hedimastan suke cinye musu kuɗin batarwa. Baya ga hedimasta ya zama baturen ilimi mai kula da lardin Bauchi, wato mai kula da sauran shugabannin makarantun elementare na lardin baki ɗaya. Tun a cikin shekarar 1923 ne dai, lokacin da Malam Abubakar ta fara ke aji ɗaya na makarantar elementary, aka kafa jam'iyyar siyasa ta farko a Najeriya, wato Nigerian National Democratic Party NNDP. Sai dai wannan jam'iyya da Habib Makole ya kafa iyakar ta yankin Legas. naka haka babu wanda ya san da ita a arewacin Najeriya, ballantana ma a lardin Bauchi. Sai a 1939, Malam Sa'adu Zungur ɗan gidan limamin Bauchi wanda yake aikin kiwon lafiya a Zaria ya kafa ƙungiyar siyasa ta farko a arewacin Najeriya wato Northern Nigerian Youth Movement NNYM. Ita ma dai wannan ƙungiya tasirin ta bai wuce Zaria ba. Ko da yake a 1941 ƙungiyar ta sauya suna zuwa Northern Provinces General Improvement Union NPGIU amma ganin yadda take sukar manufofin gwamnatin mallaka musamman ma ɗibar 'yan arewa a kai su filin daga a yakin duniya na biyu sai gwamnati ta soke ta a shekarar 1943 aka yi wa malam sa'adu zungun ritaya yana da shekaru 29 a duniya a dalilin rashin lafiyar da yake fama da ita da ya je bauchi sai ya tarar da sabon malami a makarantar middle inda abubakar ta ba yake hedimasta wanda ya fara aiki a 1942 Wannan matashi, Malam Aminu Kano, an tura shi Bauchi ne bayan da masarautar Kano ta ki ɗaukarsa aiki saboda yaƙin da yake da mulkin danniya na sarakuna tun yana ɗalibin kwaleji. Waɗannan mutane biyu su ne suka fara harkokin siyasa a garin Bauchi. Aminu Kano da Sa'adu Zungur suka shiga gwagwarmayar aikewa da wasiƙu zuwa ga jaridun kamfanin gaskiya ta fi kwabo da sauran jaridu musamman West African Pilot da The Comet mallakar Dr. Nnamdi Azikiwe. Batutuwan da suke rubutun a kansu kuma sun shafi zamantakewar al'umma da kuma yanayin mulkin mallaka na Birtaniya. A ƙoƙarin yi wa tufkar hanci ne, tura mulkin mallaka suka shigar da hedimasta Malam Abubakar Tafawa Balewa harkar siyasa a shekarar 1944. Domin kuwa DO na Bauchi ne ya kafa Bauchi Discussion Circle wato taron tattauna al'amuran Bauchi don gudun kar Malam Sa'adu ya sake buɗe wata ƙungiyar da za ta ja da mulkin Birtaniya. A tsarin wannan taron na mako-mako akan tattauna ne tsakanin 'yan bokon da ke Bauchi da turawan mulkin mallaka da kuma sarakuna da ma'aikatansu na NA. sai tura suka sa hedimasta malam abubakar tafa balewa ya zama ɗaya daga cikin masu shugabantar wannan taron a wancan lokacin kusan duk lokacin da aminu kano ko sa'ada zungur suka soki turawa abubakar tafa balewa ne yake miƙe waya ba su ta kariya a haka ne malam sa'ada zungur ya ƙure babban baturen mulkin lardin bauchi wato resident hh wilkinson lokacin da ya tambaye shi matakan da ake bi wurin baiwa sarakunan arewa albashinsu. Rasdan ya bayyana sharuɗa guda uku. Amma Malam Sa'adu Zungur ya kawo hujjojin da ke nuna cewa bisa dukkan waɗannan sharuɗa kamata ya yi sarkin Bauchi ya fi lamiɗan Adamawa albashi. Kuma gashi Turawa sun fifita albashin lamiɗan ɗan Adamawa akan na sarkin Bauchi. wannan lamari ya harzika rasda har ma ce ba irin wannan tambaya kamata a yi a bayyana jama'a ba sai dai malam abubakar ya soki ingilishi a ranar da cewa ashe ba demokradiyya suke son aiwatarwa ba daga nan sarkin bauchi ya soke bauchi discussion circle su kuma sa'adu zungur da aminu kano suka kafa zauren tattaunawa mai zaman kansa wato bauchi general improvement union a shekarar 1945 amma malam abubakar tafawa balewa bai shiga wannan sabuwar kungiyar siyasar ba A wannan shekarar ta 1945 ne kuma, bayan da aka kammala yakin duniya na biyu, Turawa mulkin mallaka suka zaɓi Malam Abubakar Tafawa Balewa ya je ƙaro ilimi a cibiyar horar da malamai ta Jami'ar London da ke Ingila. A nan ya yi karatun shekara guda na neman babban satifiket a ɓangaren koyarwa. Sun tafi ne tare da Malam Yahaya Gusau da Malam Abdulrahmanu Mura da Malam Bello Ɗan Amar. Ranar 14 ga Oktoban 1945 jirgin su ya sauka a birnin London. Da yake lokacin watanni biyu ne kacal da kammala yakin duniya na biyu sun tarar da Birtaniya cikin matsin tattalin arziki. Su hudun sun zauna ne a masaukin ɗaliban ƙasashen da Birtaniya ke wa mulkin mallaka. Daga baya kuma Majalisar Dokokin Birtaniya ta zama inda yake zuwa yawon yada rana. a zamansa na london ne ya fara haduwa da chief obafemi awolowo wanda ya zama jagoran siyasar yammacin najeriya kuma yana can ne gwamnan najeriya sa arthur richards ya fara kokarin yi wa tsarin mulkin kasar garin bawul a wannan tsarin an tanadi samar da majalisun dokoki a jihohin najeriya uku tare da majalisar tarayya a Legas. abubakar tafa balewa ya bayyana goyon bayan bayansa kan wannan al'amari inda ya hira da bbc cewa lokaci ya yi da za a bai wa matasa masu ilimin boko a arewacin najeriya damar shiga a dama da su su bayar da su wurin ci gaban al'umma a watan yulin 1946 ya dawo gida inda aka naɗa shi ɗan majalisar sarkin bauchi kuma babban baturen ilimi mai kula da makarantun lardin bauchi a shekarar 1947 kundin tsarin mulkin Richard zai fara aiki. A ƙarƙashinsa ne aka buƙaci NA ta Bauchi ta zaɓi wakilai biyar da za ta tura majalisar dokoki ta Kaduna. Kuma Malam Abubakar tafa Balewa na ɗaya daga cikin wakilan da aka zaɓa. A ranar 20 ga Janairun 1947 aka ƙaddamar da majalisa a Kaduna. A ranar ne kuma 'yan majalisar suka zaɓi waɗanda za su wakilce su a majalisar tarayya da ke Legas. A nan ma dai an zaɓi Abubakar tafa Balewa da Bello Kano da ira katsina da aliyu makaman bida da yahaya ilorin su zama wakilan jihar arewa a majalisar dokoki ta tarayya da ke Legas. A watan Maris suka ɗunguma zuwa Legas domin buɗe majalisa da muhawarar kasafin kuɗi. Tun akan hanya ya fara haɗuwa da ƙabilanci bayan da wani lauya ɗan kudu ya ki amincewa ya haɗa tarago da shi kasancewar yana sanye da kayan Hausawa. Don haka bayan rantsar da su a majalisa shi ya fara tashi ya yi jawabi a madadin Arewa sannan ya sanar da gida cewa 'yan kudu ba da yawun al'ummar Najeriya baki ɗaya fa suke magana ba don ba su san komai game da arewa ba. A ranar ne ma ya ƙare jawabinsa da cewa idan lokaci ya yi za mu nemi hakkinmu amma da Birtaniya za ta bar Najeriya a yanzu tabbas 'yan arewa za su ƙara shi mamayar da suka fara har zuwa bakin teku wacce tura suka dakile. A shekarar 1948 sabon gwamna Macpherson ya fara shirin sauya tsarin mulki. abubakar tafa balewa da muhammad ingila da ahmadu bello sardaunan sokoto su ne suka wakilci arewa a tattauna da aka yi a watan oktoba da nuwamba a janairun 1950 aka yi taron ƙarshe a ibadan wannan tsarin mulki shine ba da damar a fara naɗa ministoci 'yan ƙasa a shekarar 1951 sabon tsarin mulki ya fara aiki inda aka zaɓi malam abubakar tafa balewa ya zama wakili a kaduna daga nan kuma aka sake sa cikin wakilan Legas. Kuma ɗaya daga cikin ministoci uku daga Arewa, wato Abubakar tafa Balewa da Muhammadu Ribadu da Shatima Kashim. Ranar biyar ga Janairun 1951 aka rantsar da shi a matsayin ɗan majalisar tarayya. 17 ga watan kuma ya zama ministan ayyuka. Kuma a shekarar ne sarkin Ingila George na shida ya ba shi lambar girma ta Officer of the Order of the British Empire wato obe wannan ta sa ya zama sa abubakar ta fawa balewa tun daga ranar ya zama sa abubakar ta fawa balewa har zuwa wannan lokacin dai malam abubakar ta fawa balewa da sauran wakilan arewa ba su da jam'iyya kawai dai kowannensu ana zaben sa ne bisa cancanta sa daga lardinsu ko da yake a ranar 8 ga agustan 1950 Wasu matasa a birnin Kano sun kafa jam'iyyar Nebo, amma duk waɗanda suke tare da mulkin NA ba su shiga wannan jam'iyya ba. Don haka, a cikin Oktoban 1951, Sa Amadu Bello Sardaunan Sokoto da Sa Abubakar Tafawa Balewa da Malam Muhammadu Rubadu da Malam Aliyu Makaman Bidda suka gana da shugabannin ƙungiyar jam'iyyar mutanen Arewa Northern People's Congress NPC inda suka daidaita akan a sauya mata alƙibla ta koma jam'iyyar siyasa. A shekarar 1953, wani ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar Action Group AG, Anthony Inahoro, ya gabatar da ƙuriri gaban majalisa, inda ya nemi Birtaniya ta baiwa Najeriya ikon cin gashin kanta a shekarar 1956. Sai dai sardaunin Sokoto kuma jagoran jam'iyyar MPC ya buƙaci a sauya 1956 a ce har zuwa lokacin da hakan zai yi. Wani lamarin ya tada hatsaniya har aka ɗage zaman majalisa sai abin da hali ya yi a wannan rikicin ne wakilan kudu suka fice daga majalisa washe gari kuma ministocin jam'iyyar ag suka ajiye mukamansu sakamakon haka gwamnan najeriya ya ƙara ministan ayyuka sa abubakar ta faɓalewa nauyin kula da ma'aikatar sufuri su kuma 'yan arewa tun daga Legas 'yan birni suke musu ihu da a ture har suka shiga jirgin ƙasa inda kowace tasha sai sun sha ihu sai da suka isa tashar farko da ke arewacin Najeriya sannan suka samu sa'ida. Bayan da suka koma gida sai ga wakilin jam'iyyar Eji. Mr. Samuel Ladoki Akintola zai gudanar da lacca a sabon garin Kano domin neman goyon bayan al'umma kan samun damar mulkin kai. Wannan lacca ita ta fama wancan fushin da wakilan arewa suka taho da shi daga Legas, abin da ya haddasa mummunan rikici a birnin Kano da kewaye. Sai da aka yi kwanaki hudu ana ɗauki ba daɗi a Kano, inda daga ƙarshe aka kashe aƙalla mutane 46 tare da jikkata wasu fiye da 200. A ranar ƙarshen rikicin ne Majalisar Wakilan Arewa ta zauna a Kaduna inda suka fitar da bukatu takwas waɗanda duk manufarsu dai ita ce a baiwa kowace jiha damar tafiyar da al'amuranta da suka dace da ita. in ba haka ba kuma a raba najeriya ko wasan inda dare ya masa wannan rikici shi ya kawo ƙarshen tsarin mulkin macpherson don haka sai sakataren kula da ƙasashen da birtaniya ke wa mulkin mallaka mr oliver littleton ya shiga shirin sabon tsarin mulki sa abubakar fara balewa da sa Ahmadu bello sardonan sokoto da sarkin katsina usman Nagogo, da alhaji aliyu makaman bidda da Malam Aminu Kano su ne wakilan jihar Arewa a taron na London. Ranar 24 ga Janairun 1954 aka ci gaba da taron tsarin mulkin Little Little a Lagos. A wata Afrilun 1954 ne kuma jam'iyyar NPC ta gudanar da babban taron ta a Jos. A nan aka zaɓi sa Amadu Bello a matsayin shugaba, yayin da aka zaɓi sa Abubakar Tafawa Balewa matsayin mataimakinsa. Ko da yake a gaskiyar magana delegate Tafawa Balewa suka zaɓa. Amma jami'in zaɓe Alhaji Bello ɗan dago sai ya sanar da cewa wai Ahmadu Bello ne ya nasara. Shi kuma tafa balewa ya amince ba tare da jayayya ba. Tun daga wannan lokacin ba ƙara zaben shugabannin NPC ba har zuwa lokacin da sojoji suka rushe jam'iyyu. Tsakanin Oktoba zuwa Disamban 1954 aka gudanar da zaben majalisar tarayya bisa sabon tsarin mulki. A wannan karan, tafa balewa ya shiga takarar majalisar tarayya ne kai tsaye. kuma tun daga nan bai ƙara yin wani aiki a jihar Arewa ba inda ya koma Legas cokan. Bayan da ya nasara a zaben ne aka sake tabbatar masa da mukaminsa na ministan ayyuka da sufuri. A wannan mukami na minista, Sabubakar Tafawa Balewa ya samar da tituna tare da daga likafar wasu da dama a faɗin Najeriya. Shi ne zama mai kula da samar da ruwan sha a Legas. A zamaninsa aka yi tashar jirgin ƙasa ta Ido, kuma aka fara safiyan faɗaɗa layin dogo daga Kuru zuwa Maiduguri. A ɓangaren sufurin ruwa kuwa shine samar da hanyoyin dindindin na isar motoci zuwa tashoshin ruwa na Burutu da Safele da Wari. Ha kuma shi ya kirkiro hukumar tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa Nigerian Ports Authority NPA kuma ya ƙara faɗin tashar jiragen ruwa ta Afafa. A sufurin sama, a zamaninsa ne aka gina titin saukar jirgi na biyu da sabon zauren matafiya a tashar jiragen sama da ke Kano. A shekarar 1955 sarauniyar Ingila ta ƙara masa lambar girma ta CBE wato Commander of the Order of the British Empire. A shekarar ne kuma aka naɗa Malam Inuwa Bada daga Kano ministan ayyuka, shi kuma ya ci gaba da kula da sufuri. A 1957 suka koma London taron tsarin mulki. inda aka amince a baiwa Najeriya mulki a shekarar 1960. A wannan shekarar ne kuma ya soke farali ya zama alhaji sa abubakar fara balewa ranar biyu ga satumba 1957 ya zama firaministan najeriya na farko kasancewarsa shugaban 'yan jam'iyyar npc mai rinjaye a cikin majalisar tarayya ya kuma kafa gwamnatin haɗaka inda ya ɗauko ministoci shida daga ncnc hudu daga npc biyu daga ag da guda daga cameroon national congress Bayan da yi firayim minista a ƙarƙashin gwamnatin mulkin mallaka ne kuma aka sake zaɓi a 1959 domin tantance wanda zai zama shugaban 'yantacciyar Najeriya na farko. A zaben na 1959, NPC ce jagaba da kujeru 142 a majalisar tarayya, yayin da NCNC ta Ibo ke da 89, ita kuma AG ta Yaraba ke da kujeru 73. Da haka ya zama Firayim Ministan 'yantacciyar Najeriya na farko, kuma shi ne ma ya karɓi takardar 'yancin Najeriya daga hannun Gimbiya Alexandra wacce ta wakilci sarauniya Elizabeth ta biyu a bikin da aka gudanar ranar 1 ga Oktoban 1960. A ranar ne kuma sarauniyar Ingila ta bashi lambar girma ta KCBE- wato Knight Commander of the Order of the British Empire. Firaminista Alhaji Abubakar Bukar Tafawa Balewa ya sake kafa gwamnatin kawance tare da NCNC yayin da AG ta zama babbar jam'iyyar adawa ta tarayya. sai dai firayim minista ya fara mulki ne da kafar hagu kasancewa 'yan siyasar kudancin najeriya na ganin sun fi 'yan arewa cancanta da kwarewa tafiyar da gwamnatin tarayya shi jagoran 'yan cnc da a azikiwe digiri uku gare shi daga amurka kuma fitaccen dan jarida ne dan gwagwarmaya da ya shahara a afirka ta yamma shi kuwa jagoran ag chief obafemi Awolo, kwararren lauya ne wanda ya karatunsa a ingila amma shi ta fa balewa kawai diploma ba shi da ita balle digiri sai dai babban satifiket na koyarwa sai dai da yake demokradiyya batu ne na adadi sai zama yawan al'ummar arewa ya baiwa npc nasara hakan ya sa gwamnatin ta faɓalewa ta sha fama da rikicin siyasa a ranar 25 ga mayun 1960 rikici ya ɓarke a zauren majalisar dokokin jihar yamma firaminista ta faɓalewa ya sanya dokar ta ɓaci tsawon watanni shida inda ya rushe gwamnatin ya kuma naɗa ministan lafiya dr maje kudummi a matsayin kantoma Ranar biyu ga Nuwamban 1962 aka kama Chief Obafemi Awolowo da mabiyansa bisa zargin shirya juyin mulki inda aka tume su da laifin cin amanar ƙasa. Tun daga wannan lokacin hafsoshin soji 'yan ƙabilar Igbo musamman waɗanda suka yi digiri kafin su shiga aikin soja suka fara ƙulla makircin yi masa juyin mulki. Duk da haka a wannan wa'adin na farko, tafa balewa ya sanya harsashin ginin madatsar ruwa ta kayan ji domin samar da wutar lantarki da kuma aikin faɗaɗa layin dogo daga kuru zuwa maiduguri. A wannan lokacin ne kuma aka yi wa tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska, inda ƙasar ta zama jamhuriya a shekarar 1963. Hakan ya sa gwamnan Najeriya ya koma shugaban ƙasa na Jeka Nayika, ko da yake firaminista ne shugaban gwamnati. Daga nan kuma kotun kolin najeriya ta zama daga ke sai allah ya isa sabanin da inda ake ɗaukaka ƙara zuwa majalisar privy council ta ingila su ma manyan lauyoyin najeriya suka koma senior advocate of nigeria wato san maimakon qc queen's council a baya a shekarar ne kuma firaminista ta fara balewa ya kirkiro jihar yamma ta tsakiya daga cikin jihar yamma a shekarar 1963 aka gudanar da ƙidayar al'ummar najeriya amma an samu rikici saboda kowace jiha ta zargi takwararta da yin arin gizo. wannan ku ya faru ne saboda an raba kujerun majalisar tarayya ne daidai da adadin al'ummar da ke cikin kowace jiha a shekarar 1964 aka sake kidaya da gwamnatinsa ta sanar da cewa adadin 'yan najeriya mutum miliyan 55 ne amma arewa ta zarta kudu da miliyan hudu. wato dai jihar arewa tana da rinjayen ƙuri'u akan baki ɗayan jihohin kudu guda uku A watan Disamban 1964 aka gudanar da zaben majalisar tarayya, amma haɗakar jam'iyyun NCNC da AG sun ƙi shiga takarar. Wannan ya baiwa NPC da jam'iyyun ƙawancinta gagarumin rinjaye. Sai dai da aka kammala zaɓe, shugaban ƙasa na yi ka, Dr. Nnamdi Azikiwe sai ya ƙi amincewa sa Abubakar ta ɓalewa ya kafa sabuwar gwamnati. Sai da aka kai ruwa rana lauyoyi suka shiga suka fita sannan aka sake rantsar da shi a matsayin firaminista ranar bakwai ga watan janairun 1964 a shekarar 1965 kuma ya naɗa manju janar agui ironsi ya zama babban hamsin sojan najeriya ɗan ƙasa na farko a ranar 11 ga oktoba 1965 aka yi zaben majalisar wakilai ta jihar yamma zaben ya zo da mummunan rikici da kone-kone tare da ƙazamin magudi A nan aka sanar da Firimiya Samuel Ladoki Tola, matsayin wanda ya nasara. Ranar 13 ga Oktoba aka rantsar da shi. Daga nan fa jihar Yamma ta yi sallama da zaman lafiya. Rikicin na jihar Yamma shi ya baiwa masu shirin juya mulki damar ci gaba da yunkurinsu. Sai dai sun tsahirta saboda taron shugabannin Commonwealth da Najeriya za ta karɓi bakuncinsa a farkon watan Janairun 1966. Ranar 11 ga Janairu aka buɗe taron Commonwealth domin sasanta rikicin Rhodesia. Sha uku ga wata, Prime Minister ta fawa Balewa ya je Kaduna suka tattauna da Sardauna game da raɗe-raɗin wai sojoji za su yi bore. Ranar sha hudu ga Janairu, yininsa na ƙarshe a duniya ya je majalisa da safe. Ya je ofis da yamma, sannan da daddare ya gana da waɗansu ministoci 'yan kudu kan rikicin jihar yamma. Sai bayan ƙarfe ɗaya na dare ya samu kwanciya. a daidai lokacin ne kuma aka tashi daga liyafar bikin Birgediya Zakariya mai malari. Ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya juyin mulki Manjo Ife Juna shine ya jagoranci sojoji shida suka isa gidan firaminista ta fawa ɓalewa suka tashe shi daga barci karfe biyu na dare suka ce sun zo tafiya da shi ya roƙe su suka bar shi ya sa kayansa a cikin wannan daren ne sojoji suka kashe firimiyan jihar arewa sa'amadu bello sardaunan sokoto da mai ɗakinsa hafsatu da dogaransa zarimi da mataimakinsa na musamman kan harkokin tsaro ahmad bin musa da firimiyan jihar yamma chief samuel ladoki a kintola da brigadier samuel adimu legun da mai ɗakinsa latifat da Birgediya zakariya mai malari da kanar rap shudain da kanar kur muhammad da laftanar kanar abogolar gema da laftanar kanar yakubu pam da laftanar kanar asa Unepe. sannan kuma aka waye gari sojojin sun yi awon gaba da Minista sa abubakar tafa balewa da ministan kudi festus okotiebo shi ma babban hamsin soji manjo janar agui ronsi yana cikin waɗanda aka shirya kashewa a wannan dare sai dai allah ya kiyaye shi lokacin da sojojin suka zo gidansa da tsakar dare shi kuma ya tafi wurin wata liyafar bai dawo ba Da haka shi ne ma ya yi ƙoƙarin murkushe wannan tawaye. Washe gari kuma ragowar ministocin tafa ɓalewa, suka amince da miƙa mulki ga hannun soji. A ranar 20 ga Janairu na shekarar 1966, mataimakin sufetan 'yan sanda ASP Ibrahim Ahmad Baban Kowa ya gano gawar marigayi Prime Minister a hanyar Abekuta kusa da garin Kwata. Rana Asabar 21 ga Janairun 1966 ana jajiberin sallah karama aka yi jana'izarsa a Bauchi. Ya rasu, ya bar mahaifiyarsa da 'ya'ya goma sha takwas da cikin Zainab ta goma sha tara da gidaje biyu a Bauchi da Kaduna sai kuma gona. Gwamnatin mulkin soji ta janar Gawan ita ce ta karrama shi da sanya hotonsa a jikin takardar naira biyar. kuma wannan gwamnatin ce ta ba da kwangilar gina masa hubbare a makwancinsa da ke bauchi sai dai ba a kammala aikin ba sai ƙarshen mulkin soja na gwamnatin janar obasanjo cikin watan agustan 1979 domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa A kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa.